Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum da fatan an wani lafiya kuma an sha ruwa lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Alhamis talatin ga watan Maris na 2023. To a cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya kananan 'yan kasuwa da ke hada-hadar su a unguwar Mfafe da ke gefen Abuja inda talakawa suka fi zama sun shiga cikin murna murnar dakatar da mamaye musu kasuwa da kotu ta yi. Ba wani sanarwa ba komai aka zo aka samu mutanen da na tsaka. aka rinka shiga da mota na turan kayan jama'a to ta wannan bangare jama'a aka rushe musu kasuwa babu sanarwa babu komai jama'a sun yi asara ba kaɗan ba ta anan kuma mun girma su da hukuma mun san akwai doka kotu ta ba da umarni cewa da buwari da chairman na buwari area council da buwari area council da ita matar da kamfaninta da suke a ah, ginin kasuwar gadan-gadan an dakatar da su daga yin wannan aikin Za kuma ku ji wani alkalin kotun birnin Yamai a jamhuriyar Nijar ya sallama wasu jami'an kungiyar kare hakkin jama'a ta NPCR waɗanda hukumomin suka tsare a kurkuku a makonni da suka gabata a bisa zargin su da yada labaran ƙarya a kafafen sada zumunta. muna kuma tafi da labaran wasanni daga Najeriya kafin mu saurari karatun Alkur'ani mai tsarki. Amma kafin nan ga Grace Alheri da labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum mu da warhaka ga cikakkun labarai mai karantawa alheri Grace Abdu. Mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris ta shiga sahun gaba a fafatukar tabbatar da demokradiyya a Afirka a wuninta na farko a Tanzania inda ƙasar ke ƙoƙarin kafa gwamnati mai damawa da kowa. Shugabar ƙasar Tanzania mace ta farko Samiya Suluhu Hassan. ta warware waɗansu tsare-tsaren ƙasar na Daniya, kamar haramta gangami duk da yake ta karɓi shugabanci ne daga jam'iyya mai mulki. Harris ce mace ta farko da ta zama mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka ganawarta da Hassan tana da mahimmanci a nuna goyon bayan Washington yayin da ƙasar Amurka take ƙara zawarcin ƙasashen Afirka. wani kakakin rundunar soji ya ce jami'ai tara sun rasu a wani hadarin jirgin jiragen soji masu sauka angulu biyu da ya auku a kentucky Noji Stoneman kakakin Fort Campbell ya faɗa yau Alhamis cewa jami'an sun rasu ne jiya da daddare a Kentucky yayin da suke samun horon aikin soji. Sanarwar da ta fito daga sansanin soji na Fort Campbell ta ce jiragen masu saukar angulu biyu samfurin HH-60 Black Hawk da ke ƙarƙashin runduna ta ɗari da ɗaya rundunar ta tabbatar da hatsarin ta kuma bayyana cewa ana gudanar da bincike yau alhamis rasha ta tuhumi wani ba'amurke wakilin jaridar wall street journal da laifin leƙen asiri a ci gaba da takaddama diplomasiya da washington kan yakin ukraine da ka iya da rasha saniyar ware. jaridar ta musanta zargin ta kuma bukaci a saki ivan gerkovich wakilin da ta bayyana a matsayin mai gaskiya da kuma ƙwazo gerkovich ɗan shekaru 31 wanda ya yi aiki a rasha a matsayin ɗan jarida na tsawon shekaru shida shine ba amurke mafi girma da aka kama bayan britain griner wadda aka saki a watan disamba bayan da aka ɗaure ta a gidan yari na tsawon watanni goma bisa zarginta da mallakar miyagun ƙwayoyi. Hukumar FSB ta ce ta kama Greshkovich a birnin masana'antu na Urals wanda ake zargi da aikata leƙen asiri don moriyar gwamnatin Amurka ta hanyar tattara bayanai kan ɗaya daga cikin gine-ginen masana'antun soja na Rasha sai dai ba ta yi ƙarin haske a kai ba. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a gaida alheri grace abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara a Najeriya inda ƙananan 'yan kasuwa da ke hada-hadar su a unguwar Mfafe da ke gefen Abuja, inda talakawa suka fi zama suna ta nuna murna dakatar da murnar dakatar da mamaye musu kasuwa da kotu ta yi. Alƙalin babbar kotun Abuja da ke garin Buwari, mai shari'a Muhammad Madugu ne ya yanke hukuncin dakatar da gina kasuwar bayan ruguje ta a bara. Daga Abuja ga rahoton da wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Elhikaya ya haɗa mana. kuma Allah ya saka mana alƙali da alkhairi za mu ci gaba da insha Allah eh. insha Allah Yan kasuwar dai da suka hada da maza da mata sun ce tun gurbin kasuwar na gona ko ma daji suka fara gudanar da kasuwanci kafin karamar hukumar bari da yankin ke karkashinta ta bullo don kula da kasuwar bayan waje ya bunƙasa. wata rana kwatsam kamar yadda muka taba kawo labari sai karamar hukumar ta turo motocin rushe gine-gine ta ruguje kasuwar da zummar gina sabuwa inda daga bisani aka damka wani kamfani shape ideas aikin gina kasuwar da hakan zai sa sam asalin 'yan kasuwar ba za su samu shagunan su ba bayan yanke hukuncin dakatar da ginin shugaban 'yan kasuwar alhaji sa'idu abdullahi ya ce nasara ta zama tamkar maida masu haƙi kayansu ne akalla mun buɗa ta akan matsayin kasuwar ƙauye ma'ana haka take buɗe matsayin gona aka buɗa ta to mu kuma allah ya kaddali kasuwar nan ta rayu wato misali a tun tana ainihin gona dinta aka zo aka yan rumfuna rumfuna haka dai har ita local government ta shigo ta ga cewa wuri ya rayu don mu yan kasuwa mun rayar da wuri ta zo ta yanka mana ainihin wurare kuma ta ainihin kita mana shirɗa cewa mu biya aka yanka ma kowane mutum shago shi ya gina shi da kansu suka kawo mana plan kuma muka biya kuɗi aka ba mu risiti mun sha tsakanin shekara biyar da hudu muna roƙo a ba mu takardun mu kamar yadda aka ma na farko eh. amma abin da ke faruwa aka waya gari kawai ba wani sanarwa ba komai aka zo aka samu mutanen mu na tsaka aka rinka shiga da mota na turan kayan jama'a to ta wannan bangare jama'a aka rushe musu kasuwa babu sanarwa babu komai jama'a sun yi asara ba kaɗan ba to anan kuma mun girma su da hukuma mun san akwai doka lauyan masu shigar da kara sani sajo ya zayyana gina kasuwar ba da hannun 'yan kasuwar ba ya saba wa dokokin mallakar ƙasa. kotu ta ba da umarni cewa da buwari da chairman na buwari area council da buwari area council da ita matar da kamfaninta da suke a ginin kasuwar gadan-gadan an dakatar da su daga yin wannan aikin kuma muhimmancin dakatar da su shine domin wannan shari'a da take gaban kotu ta samu tafiya ba wani tashin hankali ba wani uh, tarnaki a cikinta uh, abin da ya sa kotu dakatar da su kenan saboda haka ba za su ƙara yin wani aiki ba har sai lokacin da muka saurari wata buƙatar da ake kira motion on notice wadda already tana a gaban wannan kotun mai adalci. Har yanzu dai 'yan kasuwar na rakuɓe a sauran gefen filin kasuwar da aka ruguje suna kasa kaya kamar 'yan cirani. tsadar kasuwanni a Abuja ko hayar shaguna kan sa kaya na zama masu ɗan karen tsada in an kwatanta da wasu sassa waje da kokowar babban birnin. Nasura da Mailika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla an gaishe ka Nasiru Adamu Alhikaya da wannan rahoton. To bari mu garzaya jamhuriyar Nijar inda wani alkalin kotun birnin Yamai ya sallami wasu jami'an kungiyar kare hakkin bil'adama ta NPCR waɗanda hukumomi suka tsare a kurkuku a makonnin da suka gabata a bisa zarginsu da yada labaran ƙarya a kafafen sada zumunta. Kulle 'yan rajin kare hakkin ɗan adam akan wani dalilin da ke na saba da faɗin albarkacin baki wani abu ne da shugaban ƙasar muhammad bazum a watannin farkon hawansa karagar mulki ya sha alwashin kawo ƙarshensa daga birnin yamai ga wakilin murya amurka sulamu mini barma da ƙarin bayani A farkon watan na Maris ne jami'an tsaron farin kaya suka kama wasu kusoshin kungiyar farar hula ta MPCR cikin salon da wasu abokansu ke kira na ɗauki ɗaiɗai kafin daga bisani a gabatar da su a gaban alkali mai tuhuma wato procurer. saboda zargin yada labaran karya a kafafen sada zumunta lamarin da ya sa aka wuce da su gidan yari to amma a zaman da ta yi a jiya laraba kotu ta sallami waɗannan 'yan fafutuka kamar yadda mataimakin shugaban kungiyar mpcr na Yusuf jimarau ke min ƙarin bayani akwai wanga baji awul namu na mpcr akwai ibrahim salisu na mpcr yanzu akwai idrisa adamu da ake ncc shi ma an sako shi shari'a shi ya kamata a koma jiya a yi ta an kamar ce kuma hudu ga wata sabo ana biye da su ne bisa wannan harka yanzu su siyo ana tuhon mutane da yada labarun ƙarya ko ko wani abu ka dan ko ka ya da wani kamar fartashi na gurfi zuwa wani gurfi dan da nan sai ofishin yan sanda na fiji su caɗe ka su can su maka interrogatoire ai wurin zuzu mafi yawan su duka gaba da su suka shiga kansu kulle 'yan rajin kare hakkin dan adam akan wani dalilin da ke da nasaba da faɗin albarkacin baki wani abu ne da shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum a watannin farkon ɗarewarsa karaga ya sha alwashin kawo ƙarshen sa sai dai alamu na nunin tabbatar da wannan ikirari aikace na fuskantar turjiya daga wasu ma'aikatan da ke fakewa da dokar hukunta laifukan da aka aikata ta yanar gizo. Yau bancin kawo labaru naku ga su media sosai sun yawa. Kenan mai iko sai ka a hankali dole ne duk wani abin ka mutane da wani ya gani ya wallawa idan aka wallawa ko kuma al'umma ta wannan kenan ita demokaradiyyar nan da iko ne yanzu ta yi kowa ya zo iko nijar ko a duniya ma a yanzu kawai watsa labaru na zamani dole na sai an yi aiki da su kana so sai an yi magana kuma sai an yi zance abin da muka ce mutane can salon ikon su ya kasance mutane su dinga iko na gari wani al'umma ke ta alhamdulillah ko da yaushe yanzu haka shugaban gamayyar emsa sande abdullahi saidu na can kwance a babbar asibitin yamai bayan da ya shafe watanni akalla biyu kulle a gidan kasan kwalo saboda zargin cinna wuta da gangan a mahakar zinaren tamu da nufin shafawa jami'an tsaro kashin kashi a dambarwar kisan wasu fararen hula a gobe juma'a ke sa ran sake gabatar da shi a gaban alkali kusa a gamayyar ta emsa sande falmata taya na cewa suna da kwarin gwiwar kotu za ta wanke shi daga dukkan wani zargi lauyoyin mu ba su kasa a gwiwa ba abin da ya kamata su yi na kan kuduri da doka da iko suna nan suna bi da gane da wannan ne gobe juma'a za a tashi gaban alkali muna sa ran gaskiya za ta yi halinta saboda mun yarda da lauyoyin mu kuma malaman shari'a ma ba duka ba tare aka lalace ko gobe akwai nagari muna tabbatar cewa da zan nan da aka yi da cewa da kangon kwaide ne gaskiya ga sanan ita ce za ta halitta gobe sha Allah. Lugudan wutar da jiragen sojan Nijar suka yi a mahakar zinaren tamo a watan Oktoban 2022 lokacin da suka bi sawun 'yan bindigar da ke kokarin ɓoye makaman wasu 'yan sandan da suka hallaka abu ne da ya haifar da zazzafar muhawara a tsakanin hukumomi da ke cewa mutane bakwai ne suka mutu da gefe wasu 'yan farar kula da ke cewa ɗaruruwan mutane ne aka yi wa kisan gilla a wannan rana Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To sai kuma Ghana. Tsokacin da shugaban kasar na na Ado Akufo ya yi kan matakin da gwamnatinsa ta jam'iyyar NPP ke ɗauka kan ƙudurin doka da aka gabatar a majalisar dattawar ƙasar da ke neman haramta luwaɗi da madugu da danginsu a kasar ya janyo cece kuce wasu a kasar da yana ganin jawabinsa ya yi daidai yayin da wasu kuma ke ganin yana marawa 'yan luwaɗi da madugu baya ne ga wakilin murya amurka hamza adam da ke kumasi dauke da rahoton We don't have any such legislation here in Ghana. A bill has been proposed to the Parliament of Ghana Wannan ne hamsa da shugaban kasan Ghana na na Dankwa kofa addo ya gabatar wa manema labaru a daidai lokacin da sun ka buƙaci ƙarin bayani akan hakkokin masu luwaɗi da madugu da dai goginsu a Ghana, a inda yake cewa babu wata doka da ke haramta luwaɗi da madugu kuma kuɗiri ne aka gabatar a majalisar dattawan ƙasar na neman hukunta masu wannan harkar amma ko majalisar bata amince ba tukuna. Majalisar na aiki akan kuɗirin zan shigo ciki a karshe. The parliament is process, I will wannan tsokaci da shugaban kasa na adu dan kwakufa ya gabatar ya janyo cece kuce tsakanin al'umman kasar a inda wasu ke ganin yayi daidai wasu kuma na ganin akasin haka fatima muntari batun maganar da president ya mu ba mu rai sabida yanzu muna da yara suna tashi abin da su ma da su zo su yi kenan shi na su ma da su follow kuma according to Allah ma ya hana christianity ma sun hana bele mu shi sa in dai muna son layi fushi da mu da mu accept a na adebayo a ni banyan blame shi kan an kwashi an sande bayan nan banyan ce bai gyara ba saboda bai yi tuma eh, abin ya abin gan parliament gwari ce kaman kasa. bai parliament zuwa ce wani abu daban kisa we have to wait for the parliament shugaban kungiyar haɗin gwiwar musulmi ta ƙasa wato coalition of muslim organization in ghana komok a takaice abdul mannar muhammad ya ce ba sa ra'ayi da tsokacin da shugaban ƙasa ya yi maganar da shugaba ya yi mun ka gani a ra'ayin mu kaman bai dace ba because gaban na mutuka ne muna da wadanda kuma suna da wani ra'ayi kuma kamun nan mu ne masu yau a kasan da da suna goyon baya wannan doka da muke so a kawo kasan ga inda wani abu ma kar a ce kamar mone minority shi yasa eh, abin da dai mu muke so mu fadi ma jama'a su ne Allah ya yarda eh, cikin me cikin me ga an ma batun dokan nan abin a parliament an ka gama tattauna da wannan magana daga parliament wato an yi voting kuma an yi live coverage ko ya gani wato wadanda ba su goyi bayan wannan position da mu muka doki as majority ko yana da ko Abdul Wadud Muhammad jigo a matsugunin masu luwadi da madugu na ganin lokaci ya kai da a fahimci cewa haka Allah ya halicce su kuma shi zatin kansa musulmi ne kuma yana azumi bambanci kawai shine yana sha'awar dan uwansa namiji ta hanyar ijma'i ni haka ni musulmi ne musulmi da suna na ina sallah na ina addini na ina azumi ta kan amma da sunan dai haka nake and you can't take that away ba wai kamar LGBT eh, eh, eh, na na yi da mai kurta a iyayen ku nuno ne ba wani bambancin asali the only difference is the people we are attracted to ya kare komai duka mu duka the same people ne. sai dai ana sa jawabi kakakin majalisar dattawan kasar honorable agban sumanu babin ya ce babu ruwa da iskar da zai hana su amincewa da kudirin doka na haramta luwaɗi da madugu da su a nan kasar ghana ita dai mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta jaddadawa manema labaru yayin ganawarsu a fadar shugabancin kasar ghana Ghana ta Jubilee House cewa Amurka za ta ci gaba da kare hakokin bil'adama domin kowa ya samu nasa 'yanci. The importance of supporting the, the freedom and, and supporting and fighting for equality among all people. And Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. An gaishe ka Hamza Adam da wannan rahoton. To yanzu kuma sai labaran wasanni tare da Abdulwahab Muhammad a Najeriya. Wasanni a takaice. mai saurare barkanmu da ganin wannan lokaci da sashen hausa murya amurka ke kawo muku takaitattun labaran wasanni wanda ni abdulhamid muhammad daga baucin yakubu ke shiryawa da kuma gabatarwa cikin shirin namu akwai karin haske kan batun da shahararrun 'yan wasan brazil da kuma na ingila suka yi akan dan kwallon najeriya wanda lokacin da yake taka leda an san shi a kasashen duniya sabili da irin salon wasan tamola. sai dai kuma kafin wannan zamu duba batun fafatar da kasashen afirka ke yi domin samun cancantar kaiwa ga shiga fagen kasashen da suka tsallake suka sami nasarar su wakilci su. a gasar ɗaukan kofin nahiyar afirka na wannan shekarar da kasar ivory coast za ta ɗauki bakuncin kasashen kasashe guda shida tuni yanzu sun samu tikitin buga wasan su ne senegal afirka ta kudu burkina faso morocco algeria sai ko mai masaukin baki ivory coast yanzu kuma ga fashin bakin da fitattun 'yan wasan kwallon kafa na duniya wato ronaldinho na kasar brazil da kuma john barnes na kasar ingila suka yi a kan jeje okocha dan najeriya sunana ishala michael marubuci labarin wasanni a najeriya a kamar yadda suka faɗa idan aka kwatanta abin da ke faru yanzu a duniyar wasanni musamman a kwallon kafa maganan jeje okuta ko kuma ce sunan jeje okuta da a ce yanzu ne ya yi tashinsa to da ba za a yi maganan ko ronaldo ko messi ko kuma wannan yaro mai tasowa kela mbappe ba saboda a lokacin da shi jeje okuta ya rayuwansa na buga bol allah ya ba shi ne basira ƙwallon kafa wanda in ba wanda ya zo na yi nazari ba sosai ba za ka gane yadda yake sarrafa ƙwallon kafa ba saboda a lokacin da ya yi tashansa duk masu tsaron gida ko kuma masu tsare baya na club club ba sa son su haɗu da jeje okocha saboda kamar yana amfani da layan zana ne <laughs> kana ganin shi yana zuwa yan eh. giku kaɗan hmm. sai ga ya ɓata kafin ka ankara sai dai ka gan shi a gabanka ya bar ka kai kana kana neman ina kwallon ma take so ya riga tafi da ita eh. to wannan basira ne wanda Allah ya bashi kuma shi din ya zauna ya sarrafa ta da yawa da sosai mhm. har ya samu ya kai ga matsayin da ya kai amma a lokacin da yake yi a shi na yi ne kawai yana jin daɗin abin da yake yi don ka san an ce a san mutum a san sana'arsa to shi na jin daɗin sana'ar da yake yi bai yi la'akari da zo su zamanto wani abu a eh, gobe ba shi yasa a lokacin zan ce kamar ya sikire shi ne ya kama ganye don ya bar babban club wato psg eh. ya dawo wata 'yar karamar club a hmm. lokacin a ingila bolton wanderers saboda shi lokacin kawai abin da ya sa a gaba shine ya zo ya buga kwallo a ingila ko ma ta yaya ne eh. saboda um, ko yanzu ma idan ana maganan kasan da ta fi uh, mm-hmm. a kwallon kafa a duniya to kasar turai da ko kuma ingila hmm. ita ce a gaba okocha ya zama wanda sunan shi ya shahara a duniya gaba daya ba don yi tuna ma idan muka je saudi arabia sai ka ji larabawa na suna cewa duk inda ka je eh, mu akwai lokaci da muka je jerusalem larabawa nan suna ganin mu okocha okocha najeriya okocha najeriya hmm. saboda an riga lakanin nan ne na kana magana najeriya kwallon kafa mm. dole shi ka kira sunan jeje Okuja. Mm. so magana da Nordino ya yi mm. da john bant daidai ne magana don ko shi ya faɗa cewa ya yi koyi abubuwa da yawa a wajen uh, Okuja. saboda a lokaci suna tare ne a psg din uh, uh, ɗaya zuwa 2003 shi kuma okuca ya bar psg 2002 ya koma bolton ya bar ronaldinho a baya ya taba cin kaman ballon d'or waɗannan da ake yi kuwa a kuta bai taba ci ba mhm. sai dai na afirka abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a nigeria madalla an gaishe ka abdulwahab muhammad uwar gida ko kin ji wannan albishir? Ya da kika jima kina nema ta samu. Sashen Hausa na muryar Amurka ya fara kawo muku shiri na musamman da mata zalla. Shirin zai rika haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa a ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Shirin zai rika zuwa muku kowace ranar Lahadi da karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya. Ke ma kina iya shiga wannan shirin domin ba da gudunmawa ga ci gaban harkokin mata. Kada ki yarda a baki labari ko kuma ki zama 'yan kallo. Muryar Amurka, duniya a tafin hannu. Madalla masu sauraro yanzu kuma sai karatun Alkur'ani mai tsarki. sunana jafa malam muhammad jibril nan kwan jamhuriyar nijar bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nabi ittaqillaha wala tuti'il kafirin ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان بما تعملون خبيرا واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم مولاكم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم Masha Allah, to yanzu kuma sai labarai a takaice. fadar vatican ta ce za a kwantar da fafaroma francis na tsawon kwanaki domin yi masa jinyar ciwon huhu bayan ya yi fama da matsalar lumfashi na tsawon kwanaki kakakin fadar vatican meteo bruni ya faɗa jiya laraba cewa fafaroma francis ɗan shekaru 86 baya ɗauke da cutar corona sai dai yana buƙatar jinya magoya bayan fafaroma suna addu'a allah ya ba shi lafiya jiya laraba kakakin fadar vatican ya bayyana cewa fafaroma francis yana fama da matsalar lumfashi cikin kwanakin nan ya kuma tafi asibiti domin gwaji gwaje-gwajen sun nuna cewa yana fama da cutar lumfashi ne da zai buƙaci jinya amma ba cutar corona ba. wadansu mutane da ake kyautata zaton masu kutse ne a koriya ta arewa da suka ɓadda kama da ƙaryar cewa su 'yan jarida ne da ke aiki da muryar amurka sun tuntuɓi ƙwararru kan manufofin tsaron nukiliya da yaɗuwar makamai a cewar wata ƙungiyar leƙen asiri da ake sa ido kan barazana wadda ta ce wannan na daga cikin abin da ke faruwa yanzu inda mutane ke ɓadda kama cewa su 'yan jarida ne daga manyan kamfanonin yada labarai. 'Yan leƙen asirin ta yanar gizo sun yi ƙoƙarin tattara bayanan sirri game da matsayin jami'an ƙasa da ƙasa kan gwamnatin Pyongyang ta Kim Jong-un a cewar wani rahoto da Mandiyat kamfanin tsaro na yanar gizo na Amurka reshen Google ya fitar. Wannan shine yunkuri na baya-bayan nan da aka sani da ƙungiyar leƙen asirin ta yanar gizo da aka fi sani da APT 43. ta yi wadda kuma ake kira kimsoki ko kuma talium da ke karya cewa 'yan jarida ne suna kaiwa kungiyoyin gwamnati a amurka da koriya ta kudu da cibiyoyin ilimi da kuma manazarta hari akalla 'yan jarida bakwai da kuma kafofin watsa labarai biyar lamarin ya shafa. mataimakiyar shugaban ƙasar amurka kamala harris ta shiga sahun gaba a fafatukar tabbatar da demokuraɗiyya a afirka a wuninta na farko a tanzania inda ƙasar ke ƙoƙarin kafa gwamnati mai damawa da kowa shugaban ƙasar tanzania mace ta farko samiya suluhu hassan ta warware waɗansu tsare-tsaren ƙasar na danniya kamar haramta gangami duk da yake ta karɓi shugabanci ne daga jam'iyya mai mulki. harris ce mace ta farko da ta zama mataimakiyar shugaban ƙasar amurka wata da hassan tana da mahimmanci a nuna goyon bayan washington yayin da ƙasar amurka take ƙara zawarcin ƙasashen afirka wani kakakin rundunar soji ya ce jami'ai tara sun rasu a wani haɗarin jiragen soji masu saukar angulu biyu da ya auku a kentoke Nondis Stoman kakakin Fort Cabell ya faɗa yau Alhamis cewa jami'an sun rasu ne jiya da dare a Kentucky yayin da suke samun horon aikin soji. Sanarwar da ta fito daga sansanin sojin na Fort Campbell ta ce jiragen masu sauka angulu biyu samfurin HS-60 Black Hawk da ke ƙarƙashin runduna ta da 101. Rundunar ta tabbatar da hatsarin ta kuma bayyana cewa ana gudanar da bincike. Yau Alhamis Rasha ta tuhumi wani ba'amurke wakilin jaridar Wall Street Journal da laifin leƙen asiri a ci gaba da takaddama diplomasiya da Washington kan yankin Ukraine. Wato kan yakin Ukraine da ke ake ƙara gani zai ƙara maida Rasha saniyar ware. Jaridar ta musanta zargin ta kuma ce ta buƙaci a saki Ivan Gerkovich wakilin da ta bayyana a matsayin mai gaskiya da kuma kwazo. Gerkovich ɗan shekaru 31 wanda ya aiki a Rasha a matsayin ɗan jarida na tsawon shekaru shida shine ba Amurke mafi girma da aka kama bayan Britney Griner wadda aka saki a watan Disamba bayan ɗaure ta a gidan yari na tsawon watanni goma bisa zarginta da mallakan miyagun ƙwayoyi. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu a madadin alheri grace abdu da ta taya ni gabatarwa da kuma dadi balawai da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku inda suleiman yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mu kwana lafiya ma'assalam.